بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول الغدو والآصال ودون الجهر من القول الغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم wa sharar umuri mahudasatu wa kulla mahudasatin bidi'a wa kulla bidi'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ci gaba da karatun alqur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu lissafin nasara ɗan mishan yau muna ashirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku har yanzu bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa ta marayu akwai garzali hamman joda ya aiko marayu da gudunmuwa ta naira dubu biyar Allah ya saka masu da alkhairi Allah ya wa dukiyarsa albarka ya wa rayuwarsa albarka akwai bako garba ya yi marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin Allah ya taka masa da alkhairi Allah ya wa dukiyarsa albarka duka Allah ya tsare su da mugun ji da mugun gani da bakar kaddara akwai alhaji abdullahi bello ya yi marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu goma Allah ya taka masa da alkhairi Allah ya tsare zuri'arsa Allah ya gafarta wa mahaifansa akwai abdullahi Eh, awwal ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu biyar Allah ka saka masa alkhairi Allah kai wa rayuwarsa albarka ka wa dukiyarsa albarka akwai jibirin nazifi muhammad ya aiko da marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ishirin Allah kai wa dukiyar nazifi albarka kai wa rayuwarsa albarka ka tsare shi daga kowace irin musifa ka azurta mu da su da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna fi ranar tashin alkiyama akwai aisha muhammad ita ma ta yi aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu goma malama aisha Allah ya mata albarka Allah ya duke ta albarka ya rayuwa ta albarka idan ba ta da miji Allah ya ba ta miji na kwarai mutumin kirki mai son Allah mai son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mai dan kyauta haka yana dan ba da kudin amko da dan kudin data ba dan kankam da kyamkyam ba idan kuma tana da miji Allah ya tsare mata miji idan wata mai zuwa gidan boka muguwa za ta aure wata miji Allah ya sa mijin ya ganta ya ga baka kirin kamar bakin tukunya idan zai je gidan su fira Allah ya sa ya mata kai ya dawo dakin matarsa akwai wasu bayan Allah sun aikowa marayu da gudunmuwar kuɗi su naira su biyu naira dubu biyar biyar naira dubu goma Allah ka yi wa duke su albarka ka saka musu da alkhairi akwai wasu bayan Allah sun aikowa abin da waɗanda suka ba da gudunmuwa a abin nan a nan masallaci naira dubu goma sha uku da ɗari tara da sittin Allah ka saka masu da alkhairi akwai aban shelter ina jin kamfani ne na gine-gine hakan nan hmm. su ma sun aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyar akwai ma Allah ya saka masu da alkhairi Allah ya duke su albarka Allah ya ƙara jari duk ginin da za su yi rushe Allah ya faɗakar da su su gyara kamin ya rushe gudunmuwar marayu da aka samu a yau naira dubu ɗari shida da ashirin da uku da ɗari tara da sittin a takbir wani bawan Allah mai suna Mahmud B Tukur shi kuma yake ga gudunmuwa ga marayu ta tsabar kuɗi naira miliyan hudu sannan kuma yace masallaci ga gudunmuwar naira miliyan daya to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya waduke sa albarka Allah ya tsare shi ya tsare zuri'arsa hanya halal da ya samo ya taimaki addini ya taimaki marayu Allah ya kara buɗa masa duk inda zai sa jarin sa a samu hautsai da asara da dare makiya Allah ya bashi ikon kaucewa duk inda zai zuba jari ya samu riba ta halal Allah ya gwada masa Allah ya tsare shi daga bala'i na kwanciyar kabari firgita ta tashin alkiyama Allah ya sa da mu da shi muna karkashin inuwa al'arshi sanda ake karɓar littattafai Allah ya sa mu da shi duka mu karɓa ta dama sanda ake tsallaka sirati wasu na fadawa Allah ya sa da mu da shi mu tsallaka kamar walƙiya Allah ya azarta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jannatin firdausi na tashin alkiyama ya ku bayin Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai taimakawa rayuwarku zai wa rayuwarku albarka zai tsare ku daga musifa bala'in da ke damun Najeriya gwamnatin Najeriya ba ta ita mana shi musifar da ke cikin Najeriya ta fi karfin sanatocin Najeriya ƴan majalisa da na dattawa da na samari duk wanda rigima ta fi karfin su sojojin Najeriya da ƴan sandan Najeriya hidin su iya bakin kokarin su akwai bala'in da ba su ita shi amma Allah akwai musifar da bai iya tarewa ba musifar da ba zai iya tarewa ba mu taimaki marayu mu taimaki masu rauni Allah ya kalli raunin mu ya tausaya mana ya tsare mu daga bala'o'i da musiku da muke fuskanta a cikin wannan ƙasa ya ƙara bunƙasa ƙarfin ƙasa da tattalin arzikinta Allah ya tausaya mana mu rayuwa cikin kwanciyar hankali mu yi ibada mu bauta wa Allah madaukakin sarki shi kaɗai, ba tare da mu hana shi da abokin tarayya ba taimakawa marayu na daga abin da yake jawo wannan in kuna so Allah ya gafarta wa mahaifanku suna kaburbura ku yi sadaka a madadin su wa marayu Allah zai gafarta musu musifan kabari da bala'in kabari da kunci kabari Allah zai yaye musu ƴaƴan da kuka haifa kuna so Allah ya musu albarka ku taimaki marayu ko kun mutu kun bai yaran Allah zai tsare su bare bare su lakanta ba idan kuna so Allah ya rayuwar ku albarka ku taimaki marayu Allah zai tsare ku daga kowane irin bala'i da kowane irin sharri ba abin da ke sa ka makwabtaka da annabi cikin sauki a lahira sai taimakon maraya annabi Muhammad yace shi da mataimakon maraya ga gidansa ga gidansa kar ku ci ai ma taimakon maraya suna da yawa ya za a yi gidan annabi babba ne yadda za a dan makaranawa a makala na alarama a jingina na digi a na digi duk a dan kara makalawa suna tv da manara duk a mamakalo ku gaba daya ya sai duk a jingido duk zai ishe ku abinda Allah ta ke so ya gama yi mai ya gama taimaki waɗannan marayu Allah ta'ala ya samu dace daga cikin bakin da suka kawo mana a ziyara a wannan majalisi mai albarka a wannan rana akwai right honorable alhassan ado doguwa dan majalisa a kano a nan ranka ne da mukan faɗi suna a nan abuja amma a kan suna baya faɗuwa a kano sai dai a ce mai sunan sarki to amma a abuja an faɗa babu laifi a majalisa ba ana faɗa allah ta'ala ya samu dace muna godiya da aka girmama wannan majalisi aka kawo mana wannan ziyara sannan cikin tawagar da suka rufo masa baya waɗanda suka rance wannan majalisa akwai alhaji kawo alhaji kawo yaro ne a gidan galadiman Kano inda ce galadiman Kano duk wanda ya san me ake cewa Kano ya san me ake cewa galadiman Kano to muna addu'a Allah ya kara wa rayuwa albarka ya kara jagoranci na'am Allah rama ina muka kwana amma bari ba da lambar account din marayu account na marayu account number din shine 000 4 5 3 7 5 3 zan maimaita triple zero four double five three seven five three banki shine jai account name shine dubious opens unless privilege foundation abuja Allah ta'ala ya samu dace sannan muna ƙara sanar da ƴan uwa abinda muka sake tashi da shi jiya idan mun manta ba mun tashi da rasuwar financial secretary na majalisar agaji ta mu ta ƙasa baki daya yau ma mun tashi da wani babban rashi rashi na mahaddacin alkur'ani mai girma daya daga cikin alarmomin makarantar qur'ani da muke alfahari da su a afirka alarama abdalla wanda yana zaune ne a kasar ghana idan mun je ghana awa da wa'azi da shi ake ta gwagwarmaya ana isar da sakon allah a can bayan kwanaki ya kawo ziyara hannun ofis bai same ni ba amma ya samu shugaban kungiya na kasa har ya isa ofis ɗinsa ya yi gaisuwa ya kara jaddada mu baya. sannan ya koma aka ci gaba da yi wa sunna aiki Allah ya karbi rayuwarsa an yi jana'izar ta zo a kasar Ghana muna addu'a wannan bawan Allah Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya lullube shi da rahama Allah ya tsara mana mahaddatan alqur'ani mai girma wanda za su shige mana wannan babban gurbi da muka rasa Allah raba ina muka kwana وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الله يتي وإذا قرئ القرآن إذا أهكرت القرآن إذا أهكرت القرآن ينزبع كيكي كرنت القرآن بولين إيكي كرنتاوا wani yana karanta Qur'ani amma kai kana wurin sawa'un yana zaune ne yana karantawa ko a ya karanta ne aka ɗauka aka sa a rediyo aka kunna amma dai muryar da ƙarfi ana karanta Qur'ani ko a waya aka kunna Qur'ani ana karantawa ko a talabijin aka kunna Qur'ani ana karantawa ga Qur'ani ana karantawa Allah ya ce to fastami'u lahu ah. to duk abin da kuke ku ta ku saurari karatun Qur'ani shine me fastami'u lahu ah. Allah ya ce wa ansitu sannan ku shiru dan me la'allakum turhamun ayri turhamun dan aji kanku domin Allah ya muku rahama idan kuka yi wannan la'alla da ta'lim idan kuka aikata haka to Allah shi kuma zai ji tausayin ku zai ji kanku zai muku rahama idan kuka saurara sanda ake me da ake karanta alqur'ani mai girma kamar da kullun nake faɗa alqur'ani yana da ban sha'awa saboda ya san kansa ya san sunan shi yanzu qur'ani da yake mana idan ana karanta qur'ani idan qur'ani ya san sunan sa me ya san sunan shi qur'ani matsalar da bible yake fama da ita kenan har yanzu bible bai san sunan shi ba idan ka tambaye babu ya sunan ka bai sani ba idan ka karanta bible tun daga bango zuwa bango from cover to cover from genesis to revelation kalmar bible babu ita ce babu inda cikin bible aka ambaci kalmar bible babu bible bai taba cewa sunana bible ba wasu ne suka rada mashi asalin kalmar daga yaren girki ma'anar da ke bayarwa shine collection of books by different authors wannan ya rubuta littafi wancan shi ma ya rubuta nashi daban wancan ma ya rubuta nashi wancan ya rubuta nashi sai a hada su ta hada su wuri daya a musu bango daya kun ga littafai ne daban-daban da mutane daban-daban suka rubuta amma sai aka hada aka yi masa bango daya to wannan shine abin da ake cewa bible da yaren gire kuma bible din haka yake Matthew ya rubuta nashi John ya rubuta nashi Yohana ya rubuta nashi waye ya rubuta nashi sai aka hada su wuri daya sai aka yi musu bango guda daya sai aka ce mashi babu ba sai ba kwan an gane me nake nufi shi yasa akwai na Yohana akwai na akwai na akwai na saboda mutane daban-daban suka rubuta wasu ne daban daga baya da suka zo suka har hada na mutane daban-daban dinnan, nan suka rada wa abun suna amma shi littafin bai taba cewa sunan shi Bible ba shi alqur'ani mai girma shi ne ya san sunan shi in ka ce ya sunan ka yace suna na alqur'ani yace ar-rahmanu علم القرآن يتي قل أوهي إلي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يتي يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ايش صرفنا إليك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يأتي من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل إن اجتمعت الإنس والجن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يتي إنما أمرت أن أعبد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن قرآنا عربيا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ولو جعلناه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين ياسين والقرآن الحكيم يتقى والقرآن المجيد يتبل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ دون القرآن قرآن قرآن أين مكة سابوسه nan Qur'ani kenan babu mai kokonto da cewa Qur'ani sunansa Qur'ani kuma in ji wa in ji Allah madaukin sarki a cikin Qur'ani to shi bai bai san sunan shi ba An gaje ya sunan da zai ci don nan. bai yaba da ansa Allah mun gode maka da gaba ba mu al da mai to a nan gudun sai Allah maɗaukin sarki ce wa iza ƙura al-ƙura'an fastanihu lahu wa an sai aka amfani da kalmar istima ba ce fasma'u lahu ba sai aka ce fastami'u lahu a larabci akwai bambanci tsakanin sam'u da istima'u mm-hmm. tsakanin me sam'u da istima'u na'am malamai suka ce bambanci tsakanin samu da istima'u shi istima'u yana da sharuɗa in an ce samu ka yi shi ke amma shi istima'u sai an samu sharuɗi guda biyu sharuɗi na farko sai an samu alƙasdu zuciyarka ta bar duk abin da take ta dawo abin da take saurare ke a zuciyarka ta ƙudurta bari in saurara idan ba a samu alƙasdu ba zuciyarka ta ƙudurta bari in saurara to ba a samu istima'u ba a waɗanda ake cewa Allah tun hamun nan baka sai zuciyarka ta kudurta cewa bari in saurari karatun Qur'anin nan da ake bari in bar duk abin da nake in tattaro hankali na in saurari karatun Al-Qur'anin nan to a lokacin aka samu sharɗi ɗaya na mai istima'u sharɗin na biyu shine a samtu kamar yadda aka ce fasami lahu wa ansitu shine sai kai shiru amma dan kana magana amma kana jin me ake yi ba istima'u kake ba wannan kana yin sabo ne sai ka yi shiru ka yi gum da bakinka ka tattara hankalinka da tunaninka ka mai da shi ga abin da kake saurare a lokacin da aka samu me aka samu istima'u shi yasa da lokacin da Allah ya zo magana karatun alqur'ani mai girma kalmar istima'u yake amfani da ita kamar yadda anan gurin yace fas sami'u bai ce fasma'u ba sai amfani da kalmar istima'u haka inda yace qul uhiya ilayya annahu sama'a annahu istama'a bai ce sami'a ba sai ce istama'a aka amfani da kalmar ne aka kalmar amfani da kalmar istima'u wa istarafana ilayka nafaran min aljinni ba ce yasma'una ba sai aka ce yastami'una aka amfani da kalmar mai istima'u saboda cika waɗannan shirɗan guda biyu wannan dalilin da ya sa babban malami shehu musulunci ibnu usaimin da ya zo bambanta tsakanin kalmar wato sam'u da istima'u sai ba da misali da zai sa ka gane abin da sauki yanzu misali kai ne ka je ka shiga Supermarket zaka sai kaya a ga'idan Supermarket zaka ji an sa kiɗa a sai aka ɗauko wani kiɗan wani ba huje daga ingila ko daga america ko daga turai ko daga bulgaria aka sa kiɗan shi yana kiɗa yana waka amma kai da ka shigo abin da ya kawo ka sai madara da bombita da sukari da bota kai abin da ya kawo ka ciniki kenan yanzu ka shigo za ka sayayya ne ka samu an sa kiɗa yana tashi kamar za a rubuta ginin, amma kiɗan shi ne a gaban ka ba shi ne a gaban ka ba abin da ya kawo ka sauraro kenan ba shi ka sauraro ba hankalinka a kan kiɗan yake ba kan wanda yake bai na wajen duba gwangwanin madara da duba gwangwanin bambita duk da kiɗan ganan yana tashi kuma kunnen ka yana jin kiɗa amma hankalinka ba kan kiɗan yake ba bai ma cikin ajandar ka kai yanzu damuwarka ga abin da kake yi to wannan kiɗan da kake ji sunansa sambo hmm. an gane wannan ba ka saba wa Allah ba Ba ka da laifi ba ka da zurbi amma kana shigowa sai ka samu an sa Bob Marley yana tashi ta kirkir dariya kace wa abokin ka kai har na tuno da old school <laughs> yanzu haka ne ya dawo kai kira ko bai dawo kai kira ba yanzu haka ne ya dawo kai kira yanzu ba ciniki kake yi ba ai wannan wakar da ake yi ka tuna da sun da ake makaranta idan aka kunna ka ana kaza ana kaza ana kaza har ma ka fara haddacewa yanzu sai hankalin ka sai koma wakar yake bi har ana tambaye na cewa me kake so kana saboda waka ta dauke maka hankali to yanzu istima'u kake yi kana wannan wadanda za rubuta wa zunubi duk da cewa ka zo ka samu an saka ne baka kai ka saka ba saboda yanzu ka akan me yake akan kidan yake kuma shi kake saurare shi ka mai da hankali har ba san ai magana har wani ta baka yana magana an zo daidai inda kake so a cikin wagar kana jin ana maka tashwishi ana kama tsalle cikin jumping kana so ya rabu da kai don ka ƙara tattara hankalinka to wannan shine bambanci tsakanin wancan da wannan to shine bambanci tsakanin sabu da istimawu to shi alqur'ani mai girma istimawu ake bashi dan kawai kun kuna qur'ani a cikin mota kuna surutu kuna tadin ku qira'a tana tashi a cikin motar ba hankalinka bai kan qur'anin labarin ku kawai kuke yi amma dai kai izala ta ratsa ka ko da surutu kake bari ka danna qira'a to karka dauka kana cikin wanda ake rubutawa lada in kai wasa su za a rubuta maka idan ka san baka da lokacin da zaka saurara kai shiru ka mai da hankali ka ji abin da ake karantawa to ka kashe qur'ani shi ne alheri a gare ka wannan lokaci ba sai ba ko an gane mutane a cikin mota kawai suna ta hade suna tattauna abubuwa suna rawa na muhimmanci kai kawai kafin su san qur'ani kawai ka danna musu kira'a suna surutu kuskure idan za a kunna ce to jama'a za mu kunna qur'ani bari a kunna mu saurara sai kowa ya shiru a saurari me a saurari qur'ani mai girma amma idan hira kawai za a yi da taɗi da abubuwa za a yi ta yi ba za a saurari ƙura'anin ba to kada a kunna ƙura'anin a daidai wannan lokaci da ba ku kunna ƙura'anin ba ba ku saba wa Allah ba amma da kuka kunna ko ƙi ku saurara ba ku yi abin nan fassami ko ba ba ku yi an fito ba an saba wa Allah ko ba saba wa Allah ba an saba wa Allah ba dokin sun shi yasa haka nan kawai da asuba ka danna mutane anguwa alƙur'ani babu wanda ya saka akwai wasu ladanai a masallaci musamman cikin Ramadan kawai ya tashi da asuba kawai sai danna muku kira ya kula lasbika duk mutanen anguwa wani Allah ya ɗauka lada yake samu shi duk wajen fafutukar neman lada ne to tun da ka ƙura lasu miƙa alƙur'ani ya mamaye anguwan nan a musulunci yanzu ka tilasta wa duk wanda yake anguwan nan ya yi ne? inda musulmi ne fansami uwa an fito hmm. ka tilasta ba shi an yi samiya wa sita dole ya saurara kuma ya shiru ka cutar da shi ko baka cutar da shi ba alhali shi kuma ya ɗauko wani labari mai daɗi da matarsa suna tsohuwar ka zo ka tsinke musu tadi ya saka ka kuma shehira da amaryarsa kai ka kunna wanda zaka ji kai kaɗai ka kunna wa kanka kar ka tilasta wa mutane ban sani ba yan uwa ko an gane wannan da an zo an masa magana ko wani dan kwamiti ya ce a kashe ce kai yan kwamitin da mai zai hana su je wuta a lahira wai qur'ani ma yanzu saboda tsaba burki ba kai saka kunna a masallacin nan ba to me amfani masallaci idan ba a da qur'ani ba haka lamarin yake ba ba haka lamarin yake ba sauraron qur'ani yana da kiran qur'ani yace wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu sannan wa ansitu la'allakum turhamuna ba sai ba ku an gane wannan na'am sai Allah yake mai gaba da rafa وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي Allah madaukin sarki yace wasu rabbaka ka ambaci Ubangijinta, ka ambaci Allah za ka ambaci Ubangijinta nan ka ambace shi barru'a kana mai tawali'u kana mai kankan da kai waskur rabbaka fi nafsika waskur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangiji ka a cikin ranka inji Allah madaukakin sarki in zaka ambaci ubangiji ka ambata a cikin ranka tabarru'an kana mai kankan da kai kana mai tawali'u daga nan zaka gane cewa ka rinka ihu kana tsalle kana bugi girji babu wanda ya ke ka babu wanda ya aike ko shi sa ku dole zama ga malamai ba sa yi ko cikin yan bid'a ko kun ga wani babban malamin bid'a da ya sha karatu ya koshi ya shahara a malanta an zo ana irin wannan zikirin dukan kirji ne shi ma zo rinka bubbugawa yana jin jiga yana Allah Allah akbar Allah Allah akbar Allah kun taba ganin wani malami da ya karatu har malaman bid'a kun taba ganin wani alarama gangaran mahaddacin qur'ani alaramma alarammomi na satuwa gaban shi aka zo ana wannan harakawa ya shiga aka haraka nesa malamai ba sa yi mahaddatan qur'ani ba sa yi manyan maluman fito da ka sani a gurbu aka taba gani ana jijjiga zuwa ka jijjiga da to me yasa in harkar na ta arziki me yasa cewa mana lokacin gama bai shiga yi me yasa ba mu ga dan majalisa ko sanata ba me yasa ba kwai manyan sarakuna mu masu martaba ko da wani babban sarki mai martaba ana wannan jijjigawa shi kaka dace in harkar nan ta arziki ce me yasa ba ta yi in harkar nan ta arziki wani gwamna kuma ga zo ana yi da shi ba kwaya ja ba saboda ba addini ne ce yi. wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ka a cikin ranka ba sai Allah kiran gangaci kiran mahaukata kiran yan farauta ba ko baban ka aka yi wani kiran ranka zai baki wa ka taba gani ya bi hanya yana kiran sunan baban shi sunan baban shi tanko yana ya tanko ya tanko kai tanko ga tanko za wa ka taba gani in kawo babansa ma ba zai masa ba in ya ga babansa ya fito zai je masallaci ka biyo baba kana kai tanko kai tanko ga tanko ga tanko sai ya samu faskare ya karya ba kamar baya to da me zai ba Allah kiran da babu da dabi'a ce aya annabi ya ce ku ta ambatan Allah sai kun haukaci ina annabi ba da zkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi tika a cikin ranka tabarru'an kana mai kankan da kai kana mai tawali'u ji Allah wata kila har zama gane ba Allah ya ce wa kifatan kai aboyi inda kai ba da kiki bane ya kamata a ce ka gane mai Allah yake wa kifatan wata ba baka gane ma'anar fi nafsi ba ba gane ma'anar tabarru'an ba Allah yana so sai ka gane yace wa kifatan aboyi da Allah akwai bahaushen da bai gane mai ake shi ba to ga dara kwakwalwa ka tana da matsala har yanzu ba gane ba Allah ne na so sai ka gane yace wa dunal jahar min al qawli ba tare da bayyanawa da ƙarfi a magana ba to yake sai an gaya ma ya zaka gane in dai ba bulala kake so a dauko a zare ka ban san me za a baka kai gane wannan malama suka ce wa dunan jahar min qawli shine tsakanin ɓoye da bayyane tsakanin yi a ɓoye kai baka yi a ɓoye ba kuma baka yi jihar min alƙawli ba shi ne wa dunan jihar min alƙawli Allah ce bilguduwi da safe wal'asal da maraice su ne best time da zikiri sai Allah ce wala latakun minar min kar ka zama cikin rafkanannu waɗanda ba ta yin zikiri kenan ana so da safe ka tabbatar da kayi zikiri da yamma maka zikiri yan bidiya ku fahimce mu ahalin suna ba ba masu zikiri ba ne ba ba mu yin zikiri ne ahalin suna ne asalin masu yin zikiri na gaske. saboda sun fi kowa sanin darajar zikiri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masarun lazi ya skuru rabbahu wallazi la skuru rabbahu masarun hayi wal bayi misalin musulmin da ke ambatan ubangiji wanda yake yawan yin zikiri da musulmin da babu ruwan shi baya yin zikiri kaman bambancin su kaman bambancin gawa ne da mai rai da Allah ya bambancin gawa da mai rai bambancin tsakanin mai rai da gawa mai rai shine wanda yake zikiri gawa ba wanda ba ya zikiri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu lisanuka raqaban min zikrillah ko yaushe harshen ka kare zama ya bushe saboda rashin ambaton Allah ya zama a jike ka da ambaton Allah ka, ya zama koyaushe a jike yake da ammatan Allah ku je ku karanta tarihin manyan musulunci manyan malamai na irin su shekul islam ibn taymiya ku karanta tarihin su allama ibn qayyim ku ji irin ku ji irin riko kankan da zikiri da suke da shi kage da suke da zikiri je karanta madarijus salikin na ibn qayyim kaga me ake cewa zikiri menene ladarsa menene falalarsa menene darajarsa je karanta fiqhul azkar kaga wani irin muhimmanci ahli sunna a duniya suka ba zuke ahli sunna duk abin da zai sai yayi in zai ci abinci sai ya ce me bismillah in ya gama ya ce me alhamdulillah in ya atishawa ya ce me alhamdulillah wanda ya ji shi ya ce masa mai yarhamukallah duk wannan menene zikiri in zai shiga ban daki sai yayi zikiri in ya fito sai yayi zikiri in zai shiga gida sai yayi sai yayi zikiri in zai fita bar gidan ba sai yayi zikiri in zai shigo ce bismillah Walajina wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna sannan ya ce wa mutanen gidan assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ya shiga cikin gidan da cikakke fuska alisun in ya fito nan ma sai ya ne sai ya zikiri bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah annabi ce in kai wannan zikirin duk inda zaka je Allah zai tsare ka ka je lafiya ka dawo lafiya idan zai hawa abun hawa sai yayi ne ahli sunna sai yayi zikiri idan zai kwanta ya bacci ahalus suna sai ya yi zikiri idan ya yi mafarkin da ya bashi tsoro ya firgita sai ya yi zikiri idan ya yi mafarkin da ya masa daɗi sai ya yi zikiri in ya kwanta ya rutsa ido ya yi ta nishi ya yi ta nishi bacci ya ƙi akwai zikirin da annabi ya koya masa sai ya yi wannan zikirin idan ya tashi da asuba sai ya yi zikiri in zai yi ƙiyamun lalle ka yi kiyamun lalle akwai zikirin da manzan Allah ya karanta da shi sai ya yi wannan zikirin ahalus suna ke in zai sa riga sai ya yi ne sai ya yi zikiri In eh, hadari ya taso sai ya yi zikiri idan aka fara iska za a yi ruwa sai ya yi zikiri In aka fara ruwa sai ya yi zikiri in aka rika kwana ruwan da ƙarfi ruwa ki daukewa sai ya yi zikiri duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta da wayannan askar. kai ana ahlus sunna ko jima'i zai da matarsa sai ya yi zikiri sai ya bace Allah ta sai lokacin da aka zo ko lokacin rudewa kenan to a gigita ma zikirinsa ya zo wannan shi ake so a same ku da shi bayan zikiri gaban mai da koyaushe ana so ka ci gaba dai babu abin da Allah ya ce a yi da yawa a ƙur'ani mai girma sai me sai zikiri ana rama ka hada ce daga bakara ada zuwa nafi kawo mun ayar da Allah ya ce ya alladina amanu sallu salatan kasira. masu imani ku sallah da yawa duk Al-ƙur'ani ba inda Allah ya faɗi wannan azumi har darajarsa su mu sauman kasira aikin haji hujju hajjan kasira zaka zaku zakatan kasira aure auro auren kasira akwai amma zikiri fa Allah ya ce yi da yawa ko bai ce ai da yawa ba ba ma aya ya زعمتم الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون تخذوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منهم قلب ينقلبون قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا دو wannan kasira kasira kasira da yake magana kansa ambatan Allah barkatu ko a gona ko a kasuwa Allah yake ka ambaci Allah da yawa a office ka ambaci Allah da yawa kana tuka mota ka ambaci wa kana ma hawo motan Allah yake ka fara da zikiri li ala zuhuri li tastawu ala zuhurikum ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويكم عليه وتقولوا نعم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مؤمنين duk wata ibada da Allah madaukakin sarki ya faranta to zikiri ita ce ibada ce ta kololuwa ita ce ibada ta kololuwa shi yasa cikin suratul ahzab Allah sai faɗi matakai na musulmi na masu imani musulmai kamar ma'aikatan gwamnati ne akwai na O 1 akwai O O2, akwai O3 ko akwai O4 har ka kai O barkatai assistant director aje da ko to haka musulmi ma muke wai ba gaba ɗaya mu a wajen bota da ake biya mu a wajen alaji daidai kuke ba ba zai da ku gane wani. matakin farko ne sabon ma'aikatan da aka ɗauka musulmi innal muslimina إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والآفضين فروجهم والآفضات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم Malamai مغفرة وأجرا عظيما ما لما يسكت الدرجة تقول الرسول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما سأبتنا الله ديوا bayan la ilaha illallah ala hira wace ibada ce za a fara bincike sallah A wani ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyamah as daga la'ilaha ilaha illallah sallah za a fara bincikawa lalle sallah tana da girma amma ita ma sallar sai Allah ce inna salata tanha إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله يجي إن الصلاة للي صلى تنهى تنهى الفحشاء والمنكر تنهى أيكة الفحشاء تنهى أيكة المنكر إن dai ka tsara صلى إذا كنت صلى ذاتي sallah za ta yi gadin ka za ta hana ka sai Allah yake to amma har matsayin sallar nan ba wala zikrullah zikirin Allah ambacin Allah akbar shi ne bi girma Allahu akbar me yasa ka ce ambatan Allah shi ne bi girma domin sallar ita ma amfanin da shi ne ambatan Allah innani ana Allah la ilaha illa ana ni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri Allah ce inna ni ana Allah Allah ce lalle ni ne Allah inji Allah la ilaha illa ana ba abu bauta da gaskiya sai ni inji Allah sai Allah ce ne fa'imi fattabi'ini wa aqimi as-salata wa aqimi as-salata li dhikri ka tsaye da sallah amfanin sallan shi da zikiri domin ambato na inji Allah kenan ita sallar karan kanta makasudin ta ne mai zikiri ne a tuna Allah ambace shi ne shine maksudi sai zaka ce wala zikrullahi akbar sai zaka zo <clears throat> zaka sallah ne zaka fara da shi iqama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah zuwa karshe ita iqamar karantar da zikiri ce kana gama iqama sai me kabbara harama zikiri ce hmm. kana kabbara gama kabbara harama me sai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam du'a'ul istifta ita ma zikiri ce kana gama du'a'ul istifta sai me suratul fatiha qur'ani ne ita ma zikiri ce kana gama fatiha sai me sura ita ma zikiri ne kana gama sura sai me ruku'u in zaka je ruku'u me zaka ce Allahu akbar zikiri ne idan ka ruku'u me zaka ce subhanallah subhanallah subhanallah subuhun qudus rabbul malaikati war ruh shi ma menene zikiri ne in zaka dauko sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu menene zikiri ne in zaka tafi sujada Allahu akbar zikiri ne kai sujada zikiri ka dago zikiri ka koma zikiri ka dawo zikiri ka zikiri ka ta zikiri har ka gama sallar ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi menene zikiri assalamu alaikum wa rahmatullahi menene zikiri ka fara astaghfirullah astaghfirullah menene Allahumma anta salam wa minka salam mene ne? ashe gaba ɗaya zikiri Allahu akbar tun daga farkon ta har karshen ta har abin da zai biyo bayan ta yanzu azumi muke yi idan ka kai azumi me zaka yi bude baki kana dauko abin da zaka sha kamin ka sha me zaka yi zikiri zaka yi karanci ka ce bismillah kai ne zikiri kenan da zikiri ka cika ta azumin ka mm. in kuma ka iya sauran azkar zahaban zamau wabtalatil uru hmm. wata batil ajr insha Allah zikiri ne. idan ka je za zaka aikin hajji, idan ka zo miƙati me za ka fara da shi zikiri Za ka fara da abin nan harama hmm. Allahumma ka hajjan zikiri ne gaban yin ifradi Allahumma ka hajjan wa umratan gaban yin qirani zikiri ne umratan wa hajjan Allahumma labbaika umratan gaba yin tamattu'i shi ma menene zikiri ne daga nan sai fara tarbiya zikiri labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika kala labbaik har zuwa ƙarshen zikiri ne ba zai daina tarbiya ba sai ya yi so dakin saba yana ganin dakin saba tarbiya ta yanke sai canza zikirin Allahumma zid hadha albayt sharafan wa ta'zima zikiri ne yana gamawa ya tinkari Hajar al-Aswad yana zuwa zai fara ne zai fara dawafi da me zai fara bismillah Allahu akbar menene zikiri ne daga nan kuma sai ya dora mai zikiri zai ta yi har sai yake kewayo yana zuwa rukunin yamani sai ya canza zikirin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar har ya iso hajar al-aswad shi ma menene zikiri ne in ya gama duk zikiri ne sallamar dawafi shine kai raka biyu a makama ibrahim shi ma zikiri ne kana wucewa safa da marwa inda safa wal marwa ta min sha'irillah zikiri ne har ka hau har ka kai ka kammala zikiri za ka yi da ka je arfa zikiri za ka yi ta yi zaman mina zikiri za a yi ta yi idan ka taso daga arfan karan kanta, fai za a fastu min arafati fadkurun na haifin da sharin haram من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الله يقول القرار لك عرفات زوء مزدلفة تو فاذكروا الله عند المشعر الحرام نعم أنا مزدلفة a mashi'arul haram ku tsaya kuma ku ci gaba da ambatan Allah shi yasa da safe bayan ka sallar asuba manzon Allah sai da ya tsaya ya rinka addu'a a nan mashi'arul haram kamin ya wuce addu'a ke so kai in zaka je fishe dan sai kai zike eh wani shi zai falla matarsa da bani da ma wajen ya yi bismillah bismillahi allahu akbar sai ka ce zai je fishe dan wannan bai kyauta ba babarbare da yin wani wadda fara ta ce jiya da aka yi barbare ana rama idan an gama aikin hajjin gaba da shi nan ma sai a yi zikiran فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا da فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. wannan bai iya addu'a ba. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله يكي kun gaba aikin hajji ma kuna jiran jirgi ton din kai zuwa dauko ka dawo aka ce ci gaba da ambatan Allah dan sauran zaman da zakai a garin Makka ita ambatan Allah ashe zikiri babban magana ce zikiri abu ne da yake da girma kenan ahlus sunna su suka san zikiri suka san matsayinsa suka san girmansa ba sa wasa da shi ya za ku gane wannan idan ka tashi da safe kai sallah asuba kana kammalawa to ba kana kammala ka kamo wata tashar rediyo ko ka dauko waya ka kunna ka shiga wasu ba yanzu ka kammala sallah asuba alhamdulillah akwai askaru saba akwai ne akwai askaru saba Allah ma yake cewa ina ne masharul haram masharul haram a nan muzdalifa anan akwai masallaci da aka gina a wurin eh in ka zo zalifa ka kwana da yake matsalar da ake samu yawanci a gigishi ake zuwa ga yunwa ga kwanan muzdalifa yayi kama da kwanan lahira ya kama da kwanan kabari wani gwamna ya ban su zo da matarsa shi gwamna ya saba aikin hajji ita hajji ya haika lansi ba da saba aka dora ta akan duwatsu mai girma gwamnan jihar jigawa ne badar zai tona masa abin haika lansi ita juya da sai wani ya soke ta san jirai da ake kurawa kowace nemar da wuri kowa ya kwanta don ta juya da gurbi sai your lati kan yanzu nan haka za a fara a sami ba wata yadda ba da za a yi wata ya katifa katifa yake ke dakata wallahi dan gudu duka an koma zuwa ga Allah da karki kana tare ni ma na koma zuwa ga Allah sai <laughs> na aljanna ne ma ba biya sai haji yake haɗu da da dan izala <laughs> kasa dai izala matsala ne akwai lati <laughs> sai ya izana daga da buhari shi ne ake haji sai labarin ha excellency a ah, muzalifa a yi kwashe jariya ya ce ai ta saba yanzu to a nan muzalifa a nan ne akwai wani an yi masallaci a wurin inda aka yi da maketin ne shi saboda mutane su gane daga ina ne mash'arul haram ya fara idan za ka iya sai ka ɗan tambaya sai ka ɗan je wurin ka tsaya kai ta addu'o'i a wurin suna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana ka tashi da safe ka yi sallah asuba bayan ka gama askar ɗinka da bayan sallah waɗanda aka saba za ka karanta ayatul kursiyu kafa daya yi qul lahu kafa uku falake kafa uku qul a'udhu birabbin nasi kafa uku wannan ana so ka buɗe ranarka da wannan idan kai wannan Allah zai samu ala'iku su rinka gadin ka Hassan da rana za ta fadi shi yasa ka ce a sallan magariba nan ma ka maimaita qul lahu daya abin nan eh, ayatul kursiyu daya qul lahu uku ko Mm. falaki uku mm. nasi uku ko bayan sallar magariba ko bayan sallar la'asar duka wanda kai yayi to daga nan za a sake kawo su sabbin mala'ikun da za su yi gari ka har zuwa asuba sauran salloli aka ce kai dan daya nan kuma saboda reinforcement za a karo su mala'ikun su kara lura da kai amma waɗancan suna nan ba su tafi ba kaman bataliya ta soja ne suna fagen daga a ƙara turo sojoji da za su ƙara taimaka musu a ƙara da an gane wannan daga nan ka ce asbahana wa asbahal mulku lillah la ilaha illa huwa ilayhi nushur kana yi ta uku asbahana wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa huda barakatuhu wa huda wa nurahu wa barakatuhu wa fathahu wa huda wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma ba'da sai ka karanta wannan ina fata fahimci wannan bayan ka gama wannan sai ka ci gaba da biyu da askarai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta suna da yawa ya dogara ga adadin da Allah ya sa ka rike ko adadin da Allah ya sa ka asbahana ala fitratil islam wa kalimatul alikhlas ah wa sunnati nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina abina ibrahim alifa muslima wa mata min minal ana so kai wannan Allahumma inni asbahatu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wannan ana so kai sau hudu ba sau uku ba me yasa zaka yi sau hudu da ka karanta sau daya Allah zai ce zuzzubin da ka tara a kasashe kashi hudu a kona kashi daya a bar ma kashi uku in ka ƙara maimaitawa Allah ce ka ƙara ɗauko kashi ɗaya a ƙona saura kashi nawa biyu in ka ƙara dauko Allah ce sauran kashi ɗaya a kara dauko shi a kona kana yin na hudu Allah zai ce sauran kashin a kona ya Allah ya ce na gafarta ma shi sa ake so kai nawa kai sau hudu to bayan wannan kuma ka ci gaba da neman tsari kalimatin bi ta ma min sharri ma ana so kai sau bismillahi lalzi la yadurru ma ismihi shewa fil arzu lafi sama ya wata biyu alim ana so kai nawa Allah zai ba ka tsaro ko kuna ma ba sai ita harbe ka ranar ko kuna ma ba ta ita ba kai sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abdu wa ana ala ahadika wa adika masatatu abu laka bi ni'matika a'udhu bika min sharri a'udhu bika min sharri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta shi wannan sai da istighfar abin istighfari da ake da shi shine oga kwata kwata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kai da safe kana mai yaqini da Allah idan ka mutu a wannan ranar sai ka je aljanna ba mai yi hana ka zuwa aljanna idan ka karanta da malaike kana mai yaqini da Allah in ka mutu a wannan daren sai ka shiga aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mai yi hana ka shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake so kai da safe sannan kai da yaushe sannan kai da maraice daga nan kai askar suna nan masu yawa wasu suna da falala a duniya wasu falala a lahira wasu sai ka shiga kabari za su cece ka wasu ranar ka sirabi da za su zo su yi aiki suna nan iri daban-daban wasu sai ka shiga musifa wannan askar kai kai iya gwargwadon abin da Allah maɗaukin sarki ya baka dama bayan ka irin wayannan askar ne akwai kuma lazimai da ake so ka yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma ana to kai dari a kullun da safe kai nawa ɗari idan kai ɗari manzo Allah ya ce Allah zai gafarta maka laifukanka ko sun kai kumfar ku yawa kai ka san kumfar ku, kuwa ko sun kai kumfar ku, Allah zai gafarta maka kai istighfari guda ɗari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai sai kai ɗari kullum da zafi kafin ka tashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ba shi garanti da laifin da ya da wanda bai yi ma duk an yaye mashi dan aljanna ne kawai kai tsaye amma kullu sai yayi balantana mu da lagabi ake kai neman gafara muke ta yi akwai mai garanti a cikin wani dan aljanna ne ba mu mai garanti Wa ke da garanti laifin mutan sa Allah ya saka ya yi mishi ba mu da shi to ya zama wajibi akan mu rike wa'annan azkar mu kai su ina fata fahimci wannan Allah zai sa wa rayuwar mu albarka wannan shine wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa kifatan wa duna al-jahri bil qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafirin sai Allah ya ce mai alarama إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون lalle malaiku da suke wajen ubangiji da ba su yi wa Allah girman kai kullum cikin bautar Allah madaukakin sarki suke in ma ka ki kai kai asara ba Allah ne asara akwai malaiku suna da suna yi wa Allah la yasbiru ala ibadati wa yusabbihunahu tasbihi wa Allah tasbihi in ka ki wa Allah tasbihi kai kai asara wa lahu yasjudun sannan suna yi wa Allah sujada in ka ki wa Allah sujada kai kai asara Allah yana da baki masa sujada Allah ka ba mu iko yi masa sujada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi